ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير da yawa daga cikin yahudu da nasara sun yi burin su mayar da ku kafirai kuna bauta wa gumaka bayan kun yi imani saboda hasadar da take cikin zuciyarsu suna muku burin haka ne bayan ya bayyana gare su abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne don haka ku yi afuwa ya ku muminai ku kawar da kai daga jahilcinsu da munanan abin da yake zuciyarsu har hukuncin Allah ya zo hukuncin Allah da lamarinsa a kansu ya zo ana ba kafirai zaɓi ko dai musulunci ko bayar da jizya ko yaƙi haƙiƙa Allah mai iko ne akan dukkan komai ba za ku gagare shi ba bayan haka sai Allah ya umarci muminai da haƙuri a akan cutarsu da ake yi da tabbata a kan addini da ƙarfafa imaninsu ya ce